da tattalin arzikin ƙasar tare da samar da ci gaba ta fuskoki da dama da kuma samar da ayyukan yi tsakanin al'ummar ƙasar a matsayin shimfiɗa malam junaid tanko ƙwararre a fannin fasaha ya fayyace mana menene kasuwanci ta intanet da kuma yadda yake bunƙasa tattalin arziki a najeriya akwai hanyoyi da yawa da ake bi ake iya yin sana'a ake samun kuɗi a mafi yawancin lokaci ba sai lalle kana da jari ba ta hanyar yin amfani da wayar hannunka kawai ita ce jarinka za ka iya sayan kayayyaki ga masu jari kenan za su iya sayan kayayyaki kuma za su iya sayar da kayayyaki suna daga kwance a gadonsu a gida da kuma wayanda ba su da jari to akwai hanyoyi da yawa su ma da za su iya bi domin samun wato dan abin kashewa wato abin ya fi karfin ma wani lokacin a ce dan abin kashewa domin in har mutum ya ɗauki abin da muhimmanci to babu shakka ya samu sana'a wanda zai iya rike kansa ya rike wani ma sannan kuma har ƙasa ta amfana da shi akwai ribobi masu yawa a wannan harka wasu daga cikin ribobin shine samun kwastoma idan mutum mai shago ne wadda yake zaune a guri ɗaya ba fa zai taɓa samun ciniki ba har sai kwastoma ya ƙudiri niya ya zo shagonsa ya yi sayayya sannan ne hanyar da zai samu ciniki amma ta hanyar amfani da intanet za ka iya tallata hajarka kuma za ta iya zuwa wurin da duk baka zaton za ta je sannan wanda ma ba shi da niyyar sayan kayanka a lokacin da yake gara wayarsa yake kallo a wayarsa da zarar ya ga tallanka ko ya ga hotunan kayanka to fa wani a lokacin ma zai ji ya niyyar yana so ya siya kuma kasancewar ba tashi zai tafi shagonka ba hakan zai sa ba zai ji ganda ko ma ya ga wata da lokaci da zai iya zuwa ya sayi wannan kayan ba zai siya a take ya turo maka kuɗinka kai ma kuma ka tura masa kaya. Malam Junaid ya kuma jaddada cewa kasuwancin intanet ya samar da guraben ayyukan yi da dama a Najeriya waɗanda suka hada da ayyukan tallata hajoji ta intanet da ayyukan ƙirƙirar manhajoji tare da inganta ƙarfin tattalin arzikin Najeriya da ƙarfafa hada-hadar kasuwanci da sanya hannun jari a duniya. Yana taimakawa marasa aikin yi domin samu aikin yi kamar yadda an faɗa a baya wasu daga cikin hanyoyin nan ba sa buƙatar jari kawai wayar ka za ka ɗauka kana bi layi layi kana ɗaukar hotuna hotunan duwatsu hotunan layukan unguwa kai yanzu wata in aka kawo maka hoton layin garin ku za ka ga ba wani abin burgewa ba ne amma in ba turan amurka ko na ingila ya gani sai abin ya ƙayatar da shi sai ya siya sannan masu yin bidiyoyi in har bidiyon ya kama ta wani abu da ya shafi afirka nan za su je suna duba hotunan sayarwa domin a hoton sayarwa ne za a ga ba wai hoto ne wanda kowa zai sami same shi a random a ce ya fito a bidiyo ne ya fito a bidiyon wani ya fito a wani ba in dai ya kai yawanci za ga akwai karancin yawo da hoton yake ba kamar na kyauta ba sannan kana da hakkin mallakarsa to kaga irin waɗannan hotunan za ka na iya yi kuma za ka na iya sayarwa to kaga albarkacin wannan za a samu aikin yi sannan wani alfanun kuma shine gwamnati za ta samu wato kuɗaɗen shiga revenue kenan dole in har ka fara shahara kana dan yin bidiyon kana dora dole ne kai rijista ma'ana kai me da shi ya zama kamfani kai mara rijista sannan ka na ba wa gwamnati haraji ka wannan zai taimaka a ƙasa tana samun kuɗin shiga to ko yaya ake gudanar da kasuwanci ta intanet hajiya habiba muhammad abdulkadir wata 'yar kasuwa ce ta bayyana ƙwarewarta ta amfani da intanet wajen bunƙasa kasuwancinta. Kamar yadda kowa ya sani cewa yanayin rayuwa al'amura duniya ta dawo a tafin hannu. Kullum ci gaba ake ana ƙara samun ilimi akan komai. To shi ma dai yanzu kasuwanci ya dawo a online ta harkar amfani da online. Kasuwanci ta intanet idan za ka iya haɗa shi da kasuwanci irin na da da ake aji shago misali. Ai yanzu akwai musamman anan yankin arewacin Najeriya akwai wannan za ka tafi kasuwa ka ji shago ka sai kaya. To sai dai kuma kasuwanci na intanet yana haɗa ka da mutane da yawa daban-daban kala-kala waɗanda ba sai sun taso sun sami ka inda kake ba za su zo daga wajaje daban-daban wasu ma ba ma a ƙasar ba wanda a da ba san wannan tsarin ba yanzu saboda ilimi da kamar yadda na gaya maka duniya ta zama a tafin hannu mutum daga ko ina yake a faɗin duniya za ku iya hurɗa kasuwanci da shi ya kai maka ko kuma kai ka kawo masa. Shin tun da kuka fara wannan harka ba ku taɓa fuskantar ko damfara ko wani tseko ba? Kuɗaɗen mu sun narke a irin wa'annan abubuwan daga baya da kai ya waye kuma muka ga lalle mun jahilci kanmu akan irin wa'annan abubuwan. Yasa aka ce jahilci babbar cuta ce. To sai muka fahimci cewa laifin mu ne ya kamata dukkan abin da mutum zai yi shi da ilimi. Ga lokacin da mutum ya sami ilimin komai ma a rayuwa to zai ci nasara daga ita da muka zo muka sami ilimin hulɗar kasuwancin nan aka koya mana yadda ake shigo da kayayyaki da yadda zaka binci kayayyaki ma misali kake sayarwa a lokacin ne misali mutum zai fahimci ilimin business ɗin da zai yi a biyu a lokaci ɗaya mai dogon zango da kuma mai karamin zango. To alhamdulahi dai zuwa yanzu akwai nasarori da dama da muke irgawa sannan kuma nan gaba ma insha Allahu za mu ci da irga cikin bukkar ubangiji. najeriya sananda kamaru suna yin bibiya shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin hausa na radio france international za ku iya sake sauraron wannan shiri ko sauke shi a shafinmu na intanet kan hausa.rfi.fr. da Chadi suna Mun kuma tattauna da Dr. Kasim Garba Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya, wanda ya zayyano tasirin kasuwanci ta intanet ga tattalin arzikin Najeriya da kuma irin matsaloli da ake fuskanta tare da hanyoyin magance su. Kamar yadda kun sani, yanzu matayen aure suna tafiyar da sana'o'insu ta yanar gizo. Kamfuna suna tafiyar da abubuwan su ta yanar gizo. kuma yanzu ana samun koriya waɗanda za su ɗauka daga wani gari su kai wani gari ta yanar gizo kai na samu teloli waɗanda suka ce suna yin ɗinki ƙasashen waje kamar kenya london kamar new york kuma duk ta yanar gizo suke nuna ake kawo masu management su ɗinka kuma su aika mutane kuma a biya su kuɗin su so zamani ya zo dole mu yadda da ita amma dai matsalolin da ake samu ya yi. samun matsala ta wajen harkar kuɗi kuma wannan ina ganin da santar bank da manya-manyan bankuna su ta tsaye su tabbatar da duk wani wanda zai kawo cikas ga wannan abin an maganin shi ina da kwastama wanda ya ce ya turo miliyan 20 sau biyu ni na samu ɗaya ban ga ɗaya ba ya ce me zan iya yi na ce sai ya koma bankin shi bankin shi suka zo suka tabbatar mace e eh, sun ga matsalar cewa na biyun bai sauka ba amma za su sanar da shi wannan ina gaya muku an yi wajen wata uku to miliyan 20 tana wata uku ba a warware ta ba wannan ba karamin matsala ba ce ba muna fata da babban bankin najeriya da kuma sauran bankuna za su kokari su ga cewa an warwarar da irin waɗannan matsaloli don kada su zama cikas ko kuma su zama tarnaki ga yadda ake tafiyar da wannan al'amura in ba dan wannan yanar gizo ba da abubuwa da ya sun tsaya amma za ka ga ana ta harka abubuwa da dama ana yin su ta yanar gizo so ya taimaka kwarai kuma tasirin shi da allah ya kawo pos wanda suka watsu har ƙauyuka sai ka ga kenan ko da wanda bai da wani abu sai a je ga pos nan sai a mai transfer to gaskiya ya yi tasiri kwarai kuma yana tasiri a tattalin arzikin najeriya ba ɗan duk da cewa an hakikance kasuwanci ta intanet na bunƙasa tattalin arziki a najeriya akwai tulin ƙalubale da ya kamata a magance musamman ƙarancin wayewa game da harkokin kasuwanci ta intanet ga jama'a da kuma wargajewar kasuwanni to masu sauraro a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan allah ya kai mu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin hausa na rfi musamman wakilinmu na jigawa abdulkadir haladu kiyawa da mu ibrahim tukur ahmad abba ke muku fatan alheri a huta lafiya tuwa gaida ahmad abba Kamar yadda watakila aka ji cikin labaran duniya, yau 29 ga watan Janairu wa'adin farko da kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso suka bayar na ficewa daga kungiyar ECOWAS ya cika, abin da ke tabbatar da raba garin bangarorin biyu dangane da cikar wannan wa'adi. Menene ra'ayinku kan matakin kasashen na Mali da Nijar da kuma Burkina Faso? Wani tasiri ficewar kasashen uku daga ECOWAS zai yi a yankunan ku? Wace shawara za ku ba wa kasashen na IES? sai mun ji daga gare ku. Maudu'in da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku kenan a wannan rana.